Barka da zuwa tashin Al'ishara TV domin ci gaba da samun shirye-shiryenmu ku danna subscribe da alamun karawa. Ai abu uku duk wanda ya gaya maka ya eh ma Allah karya to sai ta faɗi wannan magana. Daga ciki ta ce man za'ama anna Muhammadan ra'a rabbahu faqad a'zama Allah al-firya. Duk wanda ya ce annabi ya ga Allah ya ma Allah ƙarya ta ja aya la tudrikuhul absar. ganne ba sa gana ubangiji a duniya amma za mu gan shi a lahira insha Allah na biyu sai kuma ta ce duk wanda ya ce man za'ama anna muhammadan ya alamu ma fil ghadi faqad azama Allah duk wanda ya ce annabi sallallahu alaihi ya san gaibi ya ma Allah kariya ta jawo aya kaga wannan shine asalin karatu to sai ka iske ma abota bid'a idan wani malami ya faɗi magana ta aƙida mai rai ko da ya kuskure a cikin magana shi sai su kalli wannan saboda su rufe ainihin abun kunyar da suke ta yi na faɗin zantuttuka na kusan ita daga musulunci sai su fake da idan ɗan uwa mai karantar da sunna wajen furta magana ya kuskure to ku gyara kuskuren ba amma kar ku zalunce shi kuma rashin adalci kar ku rashin adalci kuskuren ka daban kuskure an gane amma kuma ka zo ka ku fake da wannan ka ku da kazanta cime cime tare da ku sai ku fake da wannan abu shi kuwa tallata madara a keda ne amma da kuskure cikin magana shi to ba sai a gyara ba a ji kuskuren madara a keda sai mu rusa ta to zalunci ke kuma ka 'yan siyasa kar ku shigar da sa cikin abin shafi addini ku kiyaye taɓa ainihin darajar malaman adin suke karanta da madarar tauhidi saboda Allah na kishin bayan shi kun san inda na dosa ko ba muku balo balo ina fata an gane ko kuma Allah shi mu da zalunci saboda haka ta ce kuma sannan duk wanda ya ce da kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ɓoye wani saƙo da aka ce iyar yi ma Allah ƙarya ta ja aya ya ayyuha rasulu balligh ma unzila ilayka min wa in lam taf'al fama ballaghta risalata fama ballaghta risalatahu wallahu yasfu an-nas suratul tauba suratul afwan uh, al-ma'ida to ina mahallin shar'anan cewa duk wanda ya ci annabi ya san gaibi ya ma Allah ƙarya alfazazi da yake cewa basirun bisirril ghaibi qabla kiyanihi lahu yuqrabu almarma wa turtafa'u alhujub yi magana eh. shi annabi yana ganin gaibi sai mu ce mun maka raddi alfazazi da maganarka dan ka buɗe ƙofar bid'a annabi ce sun gaibi bai taba faɗa ba kuma ba san shi ba ne ka kirkiri ƙarya dan ka tallata kai taka ajanda ne ka tsaya kan madarar karantarwar sunna ish bis sunna wasir ala sunna wadir حيث دارت السنة ومت على السنة وارجو من ربك أن يبعثك من السنة على السنة وفي السنة ومع السنة ita ce madarar tafiyar kauce Allah sai kauce maka Allah ka tsare saboda haka Allah ta'ala ya ce wato ni ba zan ce da ku ina da taskokin ubangiji ba wala a'lamul ba kuma ni ban ce na san gaibi da Allah waye wannan magana ne Allah ne ya ce annabi ka gaya musu ka ce ban san gaibi ba zaka ah, ya san gaibi kuma ya ce wannan shi ne son annabi ya kare ta annabi ya kare ta kurani kuma ya ce shi ne son annabi saboda tsabar zalunci sunan da yawa cikin mu gaibi iri biyu ce akwai gaibi gamamme akwai gaibi keɓantacce gaibi gamamme shine alghaibul mutlaq gaibi shine alghaibun nisbi gaibi irin da dangane misali dangane da kai ban san abin da ke aljihunka ba in ba ka gaya bai me ke aljihunka ni aure na gaibi ne haka nima abin da ke nau aljihun gaibi ne gare ka baka shine relative ghaib in relation to me ban sani ba shine alghaibun nisbi kun gane akwai kuma gaibi wanda yake gaba ɗaya ne abin da ke sama da ƙasa da waye sani waye sa lokacin mutuwar shi kiyama za ta shi nan ka bar ma Allah yanayin rayuwar kabari Allah ka babu mai kyau waye santa mun yi mani akwai to dukkaninsu da gaibi keɓaɓɓe da duk Allah shi ya san su to da haka ya ya jama'a kuma wala a in inni malakun abu uku ne kuma ni ban ce da ku ni mala'ika ba ne ba ni da taskar arziki a hannuna ban yi awon sanin gaibi ba kuma ba na gaya muku ni mala'ika ne haka Allah ce gaya musu ya rasulun kaga yana tallata madara aqida in attabi'u illa ma yuha mai ilai ai in attabi'u ai la attabi'u in mukhaffafa wa tufidu an-nafi yau ba abinda nake bi face abinda aka wahayi zuwa gare ni qul gaya musu hal yastawi al-a'ma wal basir makawo da mai gani sa zama dai ba dai bane أفمن يمشي مكبا على ala أهدى على صوت مسلم هكا haka, صوت صوت الملك Allah ce ga musu wanda ke tafiya mukibban kan shi haka ɗaya yake da wanda ke kallon hanya mai tafiya dunkunkun ya fi kusa da ya fada rami sama sama da mai tafiya kyam kyam kyam yana kallo wake da wata kilincin fadawa rami dunkunkun ko kyam kyam kyam to tsara kenan Allah ba da misali dunkunkun kafirai ke, wannan kafin shine dunkunkumancin nasu misali araftun da haka Allah ta'ala ke cewa ka gaya musu makafi da masu gani ko da makawa da magani ɗaya ne ba ɗaya ba ne a fala ta tafakkaru shi ba tunani ne aya ta gaba ka karanto ikra. wa anzik fi amma an ce dai kuma mace sitira mijinta sitira ne ai daidai da ayar Qur'ani ma tunda Allah ya ce me nisa'ukum me a ba shi ba akwai ayar da Allah ya magana hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna Allah ya ce ku matan nan sutura ne gare ku mutuncin ku rufin asiri ne gare ku kuma rufin asiri ne gare su kuma kowa ya tabbata da haka duk macen da take duk mutuncin mace da kudinta da duk malintanta aka ce bata da miji za ga baki ma gare ta ba sannan zargi ya dinga shiga kenan a kanta duk wanda aka ga tana tattaunawa da shi to an sa akwai matsala haka nan kai ma idan baka da mata to kai ma kana cikin matsala duk macen da aka kun sha kwana da ita an san mata ka bane ka shiga damuwa amma ka yi aure sai aka ka sha kwana da canta matarsa ne amma saboda ko da ba a san matar taka ba amma duk wanda ya san kana da mata ko da bai san matar da kai ka kai kwana da mace ba ruwan shi da wani bincike ya san kawai dai matarka ne ba ruwan shi da cewa a'a waccan matarsa ne a kawai matarka ce ba abin da ya shafe shi da kai amma an baka da aure fa aka shiga ka kwana da wata mace ko da kan wakaci kafin a gano an gama zagin ka saka bayan a ce ah, ta ya kan shi ce shikenan kuma to daga nan ne kuma sai a nibi ya <laughs> musamman aka yi rashin sa ita fara kai baki kuma kan wanka ce uwo ku ɗaya ku da amma dai an samu bambancin launi sai aka kuna tafiya to kaga kafin a gano cewa kan wanka ce to an samu matsaloli da yawa to irin wa'annan abubuwan dole sai mun duba su to ashe aure mutunci ne ya zama kana da mata mutunci ne zai mutunta ka zai sa kuma a girmama ka saboda kana da mata mace ko duk inda ta je ko mota ta shiga duk wanda ya gane tana da aure sai ga kowa yana kafa kafa ita haka ne ko ba haka ba ko mota ta shiga duk inda ta shiga sai a gane cewa mata aure ne sai ga kowa yana tsoron ma magana da ita ashe wannan auren kariya ce amma a gane ba ta da aure ba. kowa za ga yana gaya mata maganganun banza wanda ya tsogale ta wanda ya ja ta da raha wanda ya kaza wanda ya babu wa ba kariya yanzu kenan amma ko mutum yana zaton mace ba mata aure bane yana dan janta da raha in ta ce kai fa ni mata aure ne sai ka ji ya koma gefe ya haka an fahimta dan ya sa akwai matsala kowa yana girmama wannan abin yawa kun fahimci abin da kyau musamman ma uwa uba ya ganta da goyo a bayanta ya san wannan ai mata aure ne sai ga yana girmama mata. ko a cikin mota ne ba kowa ke da ya zauna kusa da ita ba san wannan mata aure ne ashe auren mutuntaka ne mutunci ne wa qala sallallahu alaihi wasallam ce ya ma ashara shababi ya ku taron matasa manista da aminkumul ba'ata duk wanda Allah ya sa ya samu dama to zawwaje je aure fa innahu agaddu lil domin auren ya fi bayuwa garin rintsa ka daina kallace-kallace wa ahsanu lil farj kuma ya fi bayarwa ka kare al'aura daga zina wa man lam yastadi duk wanda bai samu daman yin aure ba bai da dama fa alaihi son ko ba zai iya aure ba annabi ya ce ringa yin azumi fa innahu wa wija domin wannan azumin kariya ne gare shi idan mutum yayi azumi to yana ba shi dama ya kare kansa daga yawan sha'awar mata saboda in azumin bayan ai akwai wanda za ga kuma yana azumin amma ba ta iya karuwa gare shi ba me dalili saboda yana azumin duk da haka yana kallon mata amma in kana azumi ka san ibada kake kana kare kanka ai wannan azumin kariya ne ga mutumin da zai je afka wa zina in dai baka da mata ka ta azumi an fahimta to kenan anan alba'a malamai suka ce kamar da Imam Tirmidhi da Abu Dawud da Nasa'i suka fitar da hadisin Bukhari ma ya fitar Muslim ya fitar sai suka ce walba'a abinda ake nufi da dama na annikahu da aure shine wa nafaqatu zauja shine ciyar da macen kaga nan hayi da sana'a kenan shine ciyar da macen shine daman wanda bai da damar da zai iya ciyar da mace to bai da daman aure kenan ya hakura kamar yadda Allah ya ce falyasta'afifu allazina la yajiduna nikahan hatta me yughnihum Allahu min fadli inda basu dama samu daman yin aure ba Allah ya ce su kame har sai Allah ya ba su dama Idan baya nufin ka je ka yi aure baka da abin da za ka iya tafiyar da iyalin naka. Amma idan kana da ɗan dama ta sana'a kana yin kuɗi na shahoka to idan kai auren sai Allah ya wadata ka shine kaida. Shine kamar satincin abin da muka fara ke? To nan kuma ba ma daman kwata-kwata baka da sana'a To sai aka ce to ka jira har sai Allah ya kawo ya kawo abin da za fara taɓa